sai tambayo ya ce assalamu alaikum malam allah ya ji kan iyayenka ya albarkaci wannan wata albarkan cin wannan wata mai albarka amin ya hayu ya kayo allah ya ji kan magabatanmu gaba daya insha allah allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana amin ya hayu ya kayo allah ya taimake ka allah ya shiga al'amuranka amin ya hayu ya kai wannan masoyina ne gaskiya na gode ko miyattifa wannan ya ce malam ina da tambaya ya halatta in fitar da zakka da transfer ko sai dai kudi cash ji dan boko wai cash <laughs> Sheikh Abdulaziz Abdullah bin Baz rahmatullahi alai ya amsa fatawa na cewa ya halatta a canja kuɗi daga wani hali zuwa wani hali ko kuma a sarrafa kuɗi ta hanyar na'ura a ɗauke shi daga wani wuri zuwa wani wuri a cikin majmu'un fatawa nasa mujalladi na goma sha hudu fatawa ta ɗari biyu da hamsin da uku cewa halal ne ya halatta daga wani hali zuwa wani hali ya ce ba ma wai transfer ba ya halatta akwai bukata a canja kuɗin daga kuɗin wata ƙasa zuwa kuɗin wata ƙasa sannan ya ce ya halatta akwai bukata an fi so a ba wa mutum cash amma in ba shi kashi da aka yi ba zai yi abin da ya zama dole nasa ba ya ce ya halatta idan sayan abu a bashin ya fi muhimmanci a saya a bashi mutum ne iyalansa ba su da abinci za ka shi zakka dubu dari kuma kana da yaƙini iya da iyalai kuma suna cikin halin kunci in an bashi kuɗin kuma ba a yi rashin sa'a ba zai je ne shirmen banza da kuɗin maybe ma sabon Allah sai ka sa a ji a yi cefa ne da kuɗin zakkan dubu dari a kai abincin gidansa ya ce wannan yayi daidai mahaukaci ne za a bashi in an bada kudin zai lalata amma kaya ne bai da shi sai aka sayi kaya aka bashi wannan yayi daidai so ba sai kudin ba idan maslahar ta nuna sayan kayan ne muhimmi ce to ya halatta a saya saboda me saboda da Allah ta'ala ya kira waɗanda za a ba su zakka malamai suka ce ai ba cewa a ba su kuɗi ba sadaka ya kira kuma sadaka na ɗaukan kuɗi iyaye iya ɗaukan kadara Allah ya ce innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibn sabil faridatan min Allah wallahu alimun hakim wannan cikin suratul tauba aya ta 60 kaga Allah abin da ya fada sai ce innama sadaqatu lil fuqara'i bai ce innamal mal ba ko bai ce innaman nuqud ba ko abin da ya kama da haka bai ce innamad dananir aw adh-dhahabi wal fidda ba sai ce innama sadaka. so da idan maslaha ta nuna canja abin daga wani hali zuwa wani hali ne ya halatta na biyu kuma dogaro da hadisin da fiyayyen halitta son sana mai tura mu'adu bin jabal zuwa ga yaman ya je ya kira su ga musulunci kuma ga abin da zai karantar da su tun daga kalmar shahada zuwa sallah a muhallu shayi sai ce inna allaha aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim wannan hadisi ne muttafaqun alaihi a cikin sahihu muslim hadisi ne nan ba na goma sha tara ya ce allah ya wajabta musu sadaka a karɓa daga mawadata a bawa mabukata kaga sai ce sadaka bai ce kuɗi ba wannan ke kuma bayyana ya halatta a canja daga wani hali zuwa ga wani hali idan buƙatar haka ta kama don haka idan ka tura masa transfer kawai ya ga ala dip to yayi insha Allah ta'ala matukar ya shiga account yayi acknowledging to ya yi. in kuma ala ɗin ya makale a hanya yayi kwana uku bai iso ba to har yanzu dai zakarka tana pending sai ran da ya dirka ya ce to yau fa ya dirka so in kuma ya dirka in bai dirkan ba dan adam dan najeriya mafiya yawa in bai dirka ba duk awa ɗaya zai maka waya ko text message ko whatsapp amma in ka ga an wuni bai yi ba to kuɗin ya dirka to a nan kai za ka kira sai ka kira ka ce na tabbatar ya shiga ai eh, ya shiga wallahi ina ban na so in kira an gaya maka to haka mutanenmu suke in ya ganin za ka ji ɗib ya yi shuru bakinsa alaikum amma in bai gani ba wato akwai bala'i insha Allah ta'ala malam ya ce zakka ta yi wallahu ta'ala a'lam